Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau talata ashirin ga watan Satumba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar adamawan najeriya sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar ambaliyar ruwa da ta auku a wasu yankunan jihar ya kai mutum 25 muna da ƙididdigan mutum 25 wanda Allah ya musu rasuwa sanadiyan wannan ambaliya a Adamawa. Abun yana daɗa muni ne. nan muna da mutum 58 wayanda suka jikkata. To muna kuma tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da kuma sharhin jaridun jamhuriyar Nijar wanda Sulaiman Muni Barma zai gabatar. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kamfanin kula da makamashin nukiliya na kasar Ukraine ya faɗa jiya Litinin cewa wani makami mai linzami da kasar rasha ta cillo ya dira kusa da wata tashar makamashin nukiliya da ke kudancin ukraine a wata sanarwa da kamfanin enogratom ya fitar ya ce makamin ya sauka a nisan mita 300 daga tashar makamashin nukiliya pif denocrians amma bai lalata inji ba harin ya lalata gine-gine da ke kusa inji kamfanin na enogratom shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya bayyana hakan a shafinsa na telegram yayin da yake mayar da martani kan harin makami mai linzami da rasha ta kai wa duniya baki daya dole ne mu dakatar da shi kafin lokaci ya ƙure tashar piv de nukriyansk ita ce tashar nukiliya ta biyu a girma a ƙasar ukraine an gudanar da jana'iza a matakin ƙasa a majami'ar westminster abbey ta london ma sarauniyar ingila elizabeth ta biyu wadda ta kasance hidima ta alhini mai cike da abubuwan ban sha'awa da na al'ada da kuma addu'o'i. Shugabanni da firaministoci da ma sarakuna da sauran manyan baƙi sun hallara jiya litinin don yin bankwana na ƙarshe ga sarauniyar Birtaniya da tafi daɗewa kan karagar mulki. Bakin sun hada da shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden elizabeth ta yi sarauta na tsawon shekaru saba'in kuma ta mutu a scotland a ranar 8 ga watan satumba mutuwar da elizabeth ta yi tana mai shekaru 96 ta zo watanni bayan birtaniya ta yi bikin cika shekaru saba'in kan karagar mulki gabanin hidimar ta tsawon sa'o'i a jiya litinin wata motar rundunar sojojin ruwa mai alfarma ta yi jigilar akwatin gawar elizabeth daga zauren westminster hall zuwa wani da ke kusa inda aka yi ta ajiye ta tun makon da ya gabata inda kuma dubban mutane suka yi gaisuwar girmamawa ta bankwana bayan tsayuwa na sa'o'i kan layi mai tsawon kilomitoci da yawa a jiya litinin mutane sun yi jerin gwano a kan tituna a wajen babbar majami'ar domin su shaida wannan abin tarihi ganin yadda makarantu suka yi ta samun tangarɗa a faɗin duniya sanadiyar cutar covid masu fafutuka sun roƙi shugabannin duniya jiya litinin da su ba da fifiko kan tsarin makarantu tare da maido adadin kuɗin da aka kasafta ma ɓangaren ilimi wanda aka zabtare lokacin da annobar cutar ta ɓullo. Taron da ake yi kan batun inganta ilimi an gudanar da shi ne a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya gabanin taron shugabanni na shekara-shekara. Ana sa ran zai samar da shawarwari daga ƙasashen duniya don tabbatar da cewa yara a ko'ina daga yankin kudu da hamadar Sahara zuwa Amurka ba su sami ci baya ba sosai. Shekaru bakwai da suka wuce na tsaya akan wannan dandali ina fatan za a ji murya wata yarinya wadda aka ɗirka harsashi saboda jajircewa wajen neman ilimi in ji malala yusazai mai lambar yabo ta zaman lafiya ta npbl kuma wakiliyar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya to ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba rahoton da muke tafi da shi. A jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar mutum ashirin da biyar tare da jikkata fiye da hamsin Lamarin da har ila yau janyo rushewar ginin wata makarantar yara ta jekaka dawo a karamar hukumar Yola ta kudu da ke jihar ta Adamawa. Ga rahoton da Lado Salisu Muhammad Garba ya aiko mana daga Yolan. muna da ƙididdigan mutum biyar. wanda Allah ya musu rasuwa sanadiyan wannan ambaliya a Adamawa. Abun yana daɗa muni ne. Dr. Muhammad Aminu Suleiman kenan sakataren dindindin na hukumar bada agajin gaggawa na jihar Adamawa a lokacin da yake bayani da kuma bada ƙididdiga na ambaliya da ta yi wa al'umma mazauna wasu yankunan ƙananan hukumomi a jihar Adamawa ba zata ya ko ƙara da cewa. Sa'an muna da mutum 58 wayanda suka jikkata. Akwai wayanda suka kakkarye akwai kamar da gini ya faɗi kan mutane da sauransu an buɗe daɗin kowa dam da ke gombe sabili da yawan ruwa ta wancan bangaren ruwan da ya zo ya samu ruwan kiri dam ya yi yawa sai aka sake na kiri dam sai ya zo ta riba gongola a inda suka haɗu da binoy kai ambaliya ta wannan wurin a yanzu haka da muke magana kuma an buɗe dam da yake kamaru lagdo dam tun ranar goma sha uku ga wannan wata da muke ciki da misalin karfe takwas da minti hamsin na safiya asarar rayuka sama da ashirin da biyar da lamarin ambaliyan ya shafa a jihar Adamawa da kuma jikkata al'umma sama da hamsin. Al'amarin da ya janyo rushewar makaranta akan wasu ɗalibai. Ɗalibai guda biyar kuraguzan ginin ya yi musu sanadiyar karyewan kafafunsu wasu kuwa hannu. Kamar yadda Aliyu sarkin matasa da ke zama mahaifin wani ɗalibi wadda lamarin ya yi sanadiyar karyewar kafansa ya koyi min ƙarin bayani akan yadda lamarin ya faru yayin da na yi masa tambaya kan cewar koyaya suka ji da wannan akuwar lamarin duba da cewa ambaliyar ya yi sanadiyar rushewar makaranta da ya janyo karyewar kafan ɗansa? Wannan mun dauke shi a matsayin sosai ne Allah Ubangiji ya ɗaukaka haka ya kasance. Makaranta ne ya rushe a kansu kuma dai abin da Allah ya takaita ba mutuwa a ciki amma lalle yara kan sun ji jiki. Yaro na sunan shi Aliyu ya samu karaya biyu a kafa wadda ba su da lafiya kuma Ubangijin Allah ba su lafiya. Gaban Aliyu Jambutu wadda ke zama mahaifin Halima Aliyu Jambutu wadda ita ma lamarin ya yi sanadiyan karyewar hannunta sakamakon ko rushewar wannan ginin makarantar shi ma ya yi mana bayani akan yadda suka rungumi lamarin. Eh, alhamdulillah hannu kan gaskiya yana shi yana nan a amma sau yana ubangiji ana nan ana neman jinyar yarinya amma dai hannu kan a gure take kowa ya gani ya gani neman sauki a gurin ubangiji to ko menene ma malaman makarantar zasu ce akan wannan batu duba da cewar suna cikin makarantar lokacin da ambaliyar ya nausa cikin makarantar har ko lamarin yayi yi sanadiyar rubujewar makarantar kuma ɗalibai da dama suka jiggata ciki har da karyewan hannu da kafa malama hafsatu dalhatu wadda ke zama malama a cikin wannan makarantar ta koyi mana karin bayani dalla-dalla akan yadda lamarin ya faru da safe yara sun zo don irin around nan to mun ga ruwan sama ya fara faduwa muna so mu kore su muka ce kamun kore su wani abu ya faru da su akan hanya mun zauna tare da su muna rene su domin ruwa ya wuce kafin mu sallame su abin ya faru to wanda suke da karaya kan mutum biyar ne to wanda kuma suka brosho suna da in indai mai sauraro ba zai mance ba wannan ambaliyar da yayi wa shiyar arewa maso gabashin Najeriya cikar kwari irin su Kano Jigawa Adamawa da ma jihar Taraba ga baki daya lamarin da ya janyo asarar gonaki da kuma muhalli da dama Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. ga wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashi Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Yawan gobarar dazuzzukan Amazon na Brazil ya zuwa yanzu ya zarce wanda aka gani a ɗaukacin shekara ta 2021 a cewar alkaluman hukuma da aka fitar jiya litinin wanda ya haifar da wata sabuwar barazana ga gandun daji mafi girma a duniya tauraron dan adam ya gano nau'ukan gobara 75,592 daga ranar 1 ga watan janairu zuwa 18 ga watan satumba na wannan shekarar wanda tuni ya haura 75,090 da aka gano a bara a cewar hukumar kula da sararin samaniya ta brazil inpe sabbin munanan labarai daga dazuzzukan na iya kara matsin lamba kan shugaba jair bolsonaro wanda ke fafutukar ganin ya ci zaɓe a wata mai zuwa kuma yana fuskantar sukar ƙasa da ƙasa kan ƙaruwar lalata dajin amazon akan idansa Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce wani jirgin saman da ke dauke da kayayyakin jinya don tunkarar yaduwar cutar kwalara da ta barke a kasar Siriya da yaki ya ɗaiɗaita ya sauka a Damascus babban birnin kasar a jiya Litinin kuma ni zai biyo baya. Ahmed Almandari, daraktan hukumar ta WHO ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press a wata hira yayin wata ziyara da ya kai birnin damascus cewa hukumomin kiwon lafiya na syria na haɗa kai da ƙungiyar ƙasa da ƙasa domin daƙile ɓarkewar cutar wannan barazana ce ga syria ga yankin ga ƙasashe makwabta da ma duniya baki ɗaya in ji shi Kalaman na almandari sun zo ne kwanaki bayan da jami'an kiwon lafiya a Siriya suka ba da rahoton mutuwar mutane akalla biyar da kuma wasu mutane kusan 200 a larduna daban-daban. Wannan dai shine karo na farko da aka samu barkewar wannan cuta tun kafin a fara rikici a watan Maris ɗin shekarar 2021. A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe uku na dare ne da minti ɗaya takwas na safe kenan da minti 11 a najeriya nijar kamar da chadi a ghana kuma bakwai na safe da minti 12 Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a yaushe za a iya zuwa shafin mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan waka. shi ilimi hanya ta nagarta ce mai sanya ya raina. Yan makaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta. madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yancin bai tsina na komai. Masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gona ta ta kai shakta ɗari biyu. Sau da gaba ɗaya ruwa ya zo ya tafi da ita abin sai dai inna lillahi wa inna ilaihi Ginin Gininnika sun zuzzube nawa ma zube na ɗan uwana ya zube. Ko dai mu ce alhamdulillah duk hakan ba ɓaci ne wajen ubangiji ba. Duk abin da Allah ya ma gyara ne. Muna buƙatar taimako. Taimakon talakawa mu sai domin ga matsalar ruwa gida da kuma gonaki gaba daya na akalla a gonaki dai za mu samu gona kamar wajen kusan ta kai dubu biyu ko uku wanda ta lalace mai martaba sarkin dutse cikin gaggawa ya ba mu umarnin duk wanda ɗakin su ya zube mu rubuta sunansu da yawan ɗakunan su domin ya shiga damuwa akan yadda ya gani yanayin talakawan sun shiga. Magidanta da manoma kenan a jihar Jigawa ta arewa maso yammacin Najeriya suke bayyana irin asarar da ambaliyar ruwa ta yi musu a bana tare da mika kokon bara na neman agaji daga hukumomi da kungiyoyin bada agaji na duniya. A dakace mu. Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Madalla. Masare a shirinmu na makon jiya mun kawo muku yadda harkokin tattalin arziki cinikayya da walwalar jama'a suka gurgunce a wasu sassa na jihar Jigawa. musamman yankin karamar hukumar birnin kudu saboda karewar gadoji da ke kan titunan yankin biyo bayan ambaliyar ruwa sakamakon mamakon ruwan sama da ake samu akai-akai a damunar bana ambaliyar dai ta ratsa ƙananan hukumomi kimanin 22 daga cikin 27 na faɗin jihar ta jigawa inda lamarin ya shafi ƙauyuka da garuruwa kimanin 2000 wannan ibtila'in ambaliya ya lalata amfanin gona na biliyoyin naira baya ga ɗimbin gidaje da suka rushe sunana Hefi Uchamo. Wannan ambaliyar ruwa ta zo akalla ne gona ta ta kai shakta ɗari biyu. Sau da gaba ɗaya ruwa ya zo ya tafi da ita abin sai dai inna lillahi wa inna ilaihi Muna roƙon gwamnati ta taimake mu kuma gashi nan dai ruwa har yanzu sake zuwa yake da kaga a satin nan ma asabar ruwa ya dawo wata gona ta da take gefe ita ma ta kai shakta hamsin sau da aka yi ma ruwa ya zo ya tafi da komai da komai ba abin da za a amfana a ciki ina da bashi na gwamnati a hannuna saboda haka akwai matsala sunana babaji daga karamar hukumar kyawa to abin da mu ci dangane da ambaliyar ruwa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda a daidai wani lokaci yana da abin da ya kai misali a ce wato shakta hamsin mu muna noma ne kamar gero dawa da wake da sauran makamantan irin su riɗi ka har ma da masu noman shinkafa a ɗan wuraren da ya kasance kwari wacce muka noma amma sakamakon wannan ibtila'i na ruwan sama ya mamaye kuma muna fatan Allah madaukakin sarki mai damar da alkhairi ana tura koke-koke ga abubuwan da guraren da ya kamata kamar bangaren gwamnatin jiha da sema da mema da sauran makamantan waɗannan kuma muna fata ko za su taimaka. Kamar yadda bayanai suka gabata baya ga lalata amfanin gona wannan ambaliya a bana ta rusa gidaje da dama a ƙauyuka da garuruwa. Sani Muhammad Kabir jiyo wannan damuna tamu mai albarka alhamdulillah gininnika sun zuzzube don haka nawa ma zube na dan uwana ya zube to dai mu ce alhamdulillah ita hakan ba ɓaci ne wajen ubangiji ba duk abin da allah ya ma gyara ne muna roƙon gwamnati dai da taimakon allah su taimaka mana sai mu samu mu gina wasu assalamu alaikum ni mai magana salisu rungu mun samu ibtila'i a wannan damuna mun samu rushe-rushe na gidaje ɗaki na ya zube da katanga sannan sai na mahaifina wanda su ma sun zuba kwaya biyu akwai na yayana shi ma yana ciki duk sun zuba sai batun yanayi na gona mun shuka dawa da tabu yanzu ma mun cire rai ma mun cire tsammani gaskiya ba za ta yi ba sai gero shi ma da aka yi gunda ya kamata a ce ka samu kamar tami talatin da kana samu amma bana bai bebe akwai gonakin da aka duk an sassaro su akwai gonar da ni na san ta abokina ce wallahi kwano biyar na samu a ciki ko ni a gona ta abin da na samu bai fada ni biyu ba. nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da wasu daga cikin hakimai da dagatai a jihar jigawan ke faɗi game da wannan iftila'i da ya afka wa talakawansu. kan koka bar ka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka. Madalla, masu ware garin hirin na yankin ƙaramar hukumar birnin kudu a jihar ta jigawa wani lardi ne mai kunshe da manoma zalla waɗanda ke harkokin noman rani da damina kuma ɗaya daga cikin wurare ne da ambaliyar ta yi wa barna alhaji musa muhammad bello shine dagacin garin na herin ya fayyace irin hasarar da talakawan yankin suka yi sanadiyar ambaliyar. Muna buƙatar taimako, sakamakon talakawa musu sun ga ruwa matsalar ruwa gida da kuma gonaki gaba daya Wadda muna bukatar da taimaka mana ga hanyoyin mu sun lalace. yanzu babu wata hanyar shiga wanda za a shiga a gaban nan a ta yan kasuwar mu duka ba shiga ba fita yaya watakila za ka kwatantawa wanda bai sani ba zanen ita wannan asara ta ambaliyar ruwa a wannan yanki naka na akalla a gonaki dai za mu samu gona kamar dan kusan ta kai dubu biyu ko uku wanda ta lalace banda kuma harkar gidaje kan dama wannan abu ne ya zama ruwan dare ita wannan gona ta shinkafa ce ko ta hatsi misali akwai shinkafa akwai ta gero da dawa akwai kuma ta gida wanda ruwa cinye ta lalata ta muna neman taimako ne bangaren abincin da kuma bangaren harkokin noman da za a yi na rani nan gaba shi ne zai farfado da wani abu daga ciki akan abin da aka rarrasa kamar a tallafa da iri da iri da taki da inji na ban ruwa domin da an samu iri ba a samu inji ba nan ma'aikata na kuma an samu inji an samu taki an samu iri to ne eh, noman zai dan bunƙasa. To kamar akwai wani yunkuri da kuke na ɗaukar watakila ƙididdiga na wannan asara nan ta shafa su manoma ko kuma talakawa watakila a ga yadda za a miƙa hukunta misali. Eh to kwanakin nan dai an turo mana list mun dan yi list ɗin mutane wanda aka ce a rubuta adadin wanda gonakin suka lalace da gida. To amma kuma mu ƙayyade adadin abin da za a samu ko kuma za a samu da aka rasa. shi ma hakimin gundumar sindimina a yankin karamar hukumar ta birnin kudu wadda ke cikin ƙananan hukumomin da ambaliyar ruwa da karewar gadoji ta munana alhaji adamu muhammad na kudu cikin kaduwa da alhini ya roƙi mahukunta su kai wa talakawan yankin agaji harkar ruwan nan da allah ya kawo mana shi mun yi da kaddara da mai kyau da mara kyau na kai kusan shekara 60 idai allah bai taɓa nuna mu wannan tsari na ruwa da kamar irin bana ba wanda gunda ruwa bai taɓa hawa ba ma a bana ya shiga domin ni ganin idona ne ruwa ya tsallaka kan tudun jigawa a wani gari wanda ake ce man na fara wuri mai daidai wuri mai daidai wanda ba su taɓa ganin ruwa ya hau ta nan amma bana Allah ya hau da shi ta nan wajen so wani abu dole mu kai kokenmu yadda dai mai martaba sarkin dutse cikin gaggawa ya ba mu umarnin duk wanda ɗakin su ya zube mu rubuta sunansu da yawan ɗakunansu domin ya shiga damuwa akan yadda ya gani yanayin talakawan sun shiga kuma mun rubuta mun kai kuma muna koke ga da kan lokal gama abin da ya kai jiha kai federal gama to muna buƙatar tallafi da taimako cikin gaggawa domin kusan wani ba shi da abincin ma da zai to gidansa ya faɗi dawo da ɗan noma yanzu haka a cikin gona zaka samu gyaɗa ce ruwa iya gwiwa a yanzu haka kaga da gyaɗar da wani amfani sun zama kwandon ba za su amfani ba saboda haka muke koke ga mahukunta da kan duk wanda Allah ya ba iko Allah ya ba shi damar duba wannan abu domin lokacin da abin ya faru a dai gunduma ta sun nimina take na ga dan uwana sanata cewa ga a halin da muke ciki take ba da kuɗi aka so dawa da masara da shinkafa aka rarraba jama'a da dai gwargwadon iko wanda mutane sun dan ji daɗin wannan tallafin. sai dai kwamishinan ayyuka na musamman na jihar jigawa alhaji awol ɗanladi sankara ya ce gwamnan jihar Badaru Abubakar ya naɗa wani kwamitin tantancewa domin ba da agaji game da wannan ibtila'i. Magana abinci wannan kwamitin akan ya fara aiki. Abu na biyu da kwamitin yanzu muke magana zan ba da report shi shine akan ishu din maganar kayan amfanin gonar da aka yi asara gidajen da aka yi asara wanda ya za a ga a taimaka musu da raɗaɗin wannan abin nan menene za a yi magana mu faranta jama'a. A cikin kwamitin nan an saka cewa akwai ministry na works suna ciki. Duk gadar da aka samu problem akai kokari ake akan ya za a gyara ta ko ko idan ba san da ba za ta gyara a yanzu akwai a wannan lokacin da ana ruwan nan ba a yi kokari a ga yadda za a fidda hanya ta bayanta ko ta gefenta wanda za ta zama temporary yadda za a iya hucewa a ci gaba da dai uzurrarraka a ci gaba da harkar kasuwanci kafin ita gwamnati ta zo ta yi wannan gyaran. masu rai karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashin hausa na muryar amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum da faɗawa za abu da kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin yanzu kuma sai sharhin jaridin jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lusahel. wacce ta waito cewa shugaban kasar Nijar Mohamed Bazoum ya isa birnin New York domin halartar taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda za a fara daga yau talata 20 ga watan Satumba. Kudurorin samar da ci gaba mai ɗorewa da 'yancin tsiraru da illolin canjin yanayi da halin da ake ciki a Ukraine da yankin Sahel na daga cikin mahimman batutuwan da za a mai da hankali a kansu a yayin wannan zama. jaridar ta ce a ɗaya gefe shugabannin ƙasashen yammacin afirka da ke halartar taron na majalisar ɗinkin duniya za su gudanar da taron ƙungiyar sai yawo sannan shugaba muhammad bazum zai gana da sakataren gwamnatin amurka anthony blinken da wasu shugabannin ƙasashen turai kafin ya isa jihar texas don halartar taron nazarin hanyoyin samar da makamashi a afirka jaridar le na cewa hukumomin Nijar sun fara tunanin canza tsarin tafiyar kamfanin ruwan sha na kasar wato Sen. Wanne kamfanin Violia na kasar Faransa ya saye mafi girman kaso na hannun jarinsa a shekarar 2001. Yariyar ta ce wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa shugaban kasa mohammed Bazum ya umarci jami'ai su ɗauki matakan baiwa Nijar damar samun bakin fada a ji a wannan kamfani ta hanyar ware babban kason hannun jari ga gwamnatin kasar daga kashi biyar daga cikin ɗari zuwa kashi talatin yayin da su ma ma'aikatan kamfanin na sin 'yan Nijar za sami kason da ya ɗara kashi goma da suke da shi a can baya. Kamar yadda za a baiwa 'yan kasuwar cikin gida cikakkiyar dama a wannan sabuwar tafiya. jaridar l'eclosion ta bayyana cewa wasu kamfanonin haji da umara sun maka hukumar alhazai ta ƙasa a kotu sakamakon abin da suka kira halin rudanin da hukumar ta jefa manyata a yayin hajin da ta gabata jaridar ta ce manyata kimanin 158 daga cikin waɗanda suka cike ƙa'ida ne ba su samu zuwa ƙasa mai tsarki ba a 2022 duk da cewa hukumar alhazai ta koho ta ba da tabbacin ba za ta bar alhaji ko guda a gida ba saboda haka waɗannan kamfanonin haji suka buƙaci a biya su diya magargare sharhin da jaridar lanketer wacce ke cewa wasu 'yan siyasa sun fara yunkurin kafa kwamitin goyon bayan shugaban ƙasa muhammad bazum wanda ake yi wa lakanin musak hamzari a takaice jaridar ta ce kwamitin da ke hangen ƙarfafawa shugaban ƙasa gwiwa domin cimma nasara a ayyukan da ya ƙaddamar a ƙarƙashin tsarin manufofinsa wato renaissance act 3 Kungiya ce da ta kunshi wasu 'yan gani kashenin shugaban kasa wacce yake shirin bayyana a nan gaba da nufin tunkarar waɗanda ake yi wa kallon 'yan tawaye a jam'iyyarsa fi NDS tarayya, wacce a bisa ga dukkan alamu rikicin shugabanci ke ƙoƙarin ratsawa. Sule Mummuni Barma, muniyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. takaice an gudanar da jana'iza a matakin ƙasa a majami'ar westminster abbey ta london ma sarauniyar ingila elizabeth ta biyu wadda ta kasance hidima ta alhini mai cike da abubuwan ban sha'awa da na al'ada da kuma addu'o'i shugabanni da firaministoci da ma sarakuna da sauran manyan baki sun hallara a jiya litinin don yin bankwana na ƙarshe ga sarauniyar birtaniya da ta fi daɗewa kan karagar mulki Bakin sun hada da shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden. Elizabeth ta yi sarauta na tsawon shekaru saba'in mata mutu a Scotland a ranar takwas ga watan Satumba. Mutuwar da Elizabeth ta yi tana mai shekaru 96 ta zo watanni bayan Birtaniya ta yi bikin cika shekaru saba'in kan karagar mulki. Ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasa ta Lithuania ta sanar da cewa ya zuwa tsakar dare masu kula da kan iyakokin kasar sun hana 'yan kasar rasha sha ɗaya shiga kasar wannan na zuwa ne bayan firaministoci hudu daga cikin kasashe biyar na baltic da ke kan iyaka da rasha poland estonia latvia da kuma lithuania sun amince a farkon wannan watan na dakatar da karbar 'yan kasar rasha wani yunkuri na nuna goyon baya ga ukraine nan gaba 'yan rasha da ke bulaguro don yawon bude ido a al'adu wasanni ko kasuwanci ko da suna da ingantacciyar biza a hana su shiga kasashen hudu a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter ministan harkokin wajen latvia edgar rinkevis ya ce ya nanata kudurinsa na sanya takunkumin hana yawon bude ido na kungiyar tarayyar turai ga 'yan kasar rasha To masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana idan Allah ya kama za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa wacce ta tani gabatarwa da kuma Solomon Abu da haɗa mana shirin sai injiniyan mu ne ni Mahmud Lalo ne ke cewa a kwana lafiya wato a wuni lafiya.